Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 18 ga watan Nuwamban shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa shugaban hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya abdulrashid bawa ya ƙara ba da tabbacin cewa hukumar na ƙara sa ido akan wasu gwamnonin ƙasar da aka ce suna wato bayanan sirri suka bayyana suna jibgima kudan kudade a gidajensu ko kuma mabuyarsu ghana a cikin watan disambar shekarar 2022 ne ghana za ta kara azama wurin aiwatar da shirin rigakafin malaria a cikin karin gundumomi 51 akan gundumomi 42 da aka gudanar da gwaji a ciki. kamar kowane daren juma'a yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman daga jamhuriyar kamaru akan yunkurin da gwamnatin kasar ke yi na tabbatar da zaman lafiya wanda muhammad awal garba ya haɗa mana kada muna ɗauke kuma da labaran wasanni daga can jamhuriyar kamaru ɗin to amma kafin nan ga baballe da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI, Christopher Ray, ya faɗa jiya Alhamis cewa hukumar FBI na gudanar da bincike kan gudanar da ofisoshin 'yan sanda ba bisa ka'ida ba da kasar Sin ke yi a New York na Amurka. Daya daga cikin ire-iren waɗannan ofisoshi da kasar China ke aiwatarwa a ƙasashen duniya da hukumar ta FBI ta sha alwashin dakatar da ayyukan jami'an tsaron Beijing a Amurka da yake magana yayin da yake ba da bahasi gaban kwamitin tsaron cikin gida na Majalisar Dattawa Ri ya ce hukumar FBI tana sane da zaman waɗannan ofisoshi. Dole ne in yi taka tsantsan game da tattaunawar takamaimai aikin bincikenmu, amma a gare ni abin ban mamaki ne a yi tunanin cewa 'yan sandan sun za su yi ƙoƙarin kafa ofishi a New York ba tare da tuntuɓa da ta kamata ba in ji daraktan fbi aikin na ƙasar sin ya keta 'yancin ɗwaicin ƙasa da kuma saba wa tsarin shari'a da na aikin jami'an tsaro in ji rai wata gobara da ta lakume wani ginin bene mai hawa uku a arewacin zirin gaza ta kashe akalla mutane 21 a cewar ƙungiyar hamas ta falasɗinawa da ke da iko da yankin Hamas ta ce gobarar ta tashi ne a hawa na uku na ginin da ke sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke da yawan jama'a. Hukumar tsaron farin kaya ta Hamas a Gaza ta ce man ake ajiyewa ne a ginin ya kama da wuta, amma bata bayar da wani karin bayani kan yiwuwar abin da ya haddasa hakan. Majiyoyin hukuma sun ce ana gudanar da bincike don gano musabbabin tashin gobarar. Wutar ta fito daga tagogin saman benen yayin da mutane suka taru a wajen ginin suna jiran motar kashe gobara da motocin ɗaukar marasa lafiya. Mahukuntan Hamas sun ce wannan yana ɗaya daga cikin lamari mafi muni a cikin 'yan shekarun nan baya ga tashin hankali da ake yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a rikicin da ake ci gaba da yi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis jami'an Ukraine suka ba da rahoton cewa an sake kai wasu sabbin hare-hare na makamai masu linzami a sassa da dama na kasar tare da auna wuraren da suka hada da na iskar gas sanarwar da rundunar sojojin ukraine ta fitar ta ce an fi mayar da hankali kan hare-haren ta jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami na ci gaba da kasancewa kan tashoshin samar da makamashi sanarwar ta kuma kara da cewa har-haren sun taso ne daga cape zuwa odessa da ke kudancin kasar Ukraine ta ce ta harbo makamai masu linzami masu cin dogon zango guda biyu da makamai masu linzami guda biyar da jirage marasa matuka biyar na Iran Shahid 136 a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters wanda ya ce bai iya tantance rahotannin fagen dagar ba yayin da dusar kankara ta fara zuba a Kiev. Jami'ai sun ce ma'aikata na ƙoƙarin maido da wutar lantarki a faɗin ƙasar bayan da Rasha ta kai har-hara ta sama a farkon makon nan. kimanin mutane miliyan goma ne ba su da wutar lantarki in ji shugaban ukraine vladimir zelensky da yammacin jiya alhamis a cikin rahotonsa na bidiyo na dare kwana guda bayan gargadin karin tsaurar matakai na mayar da martani ga karuwa ayyukan soji da amurka da kawayenta ke yi a yau juma'a koriya ta arewa ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango zuwa nahiyoyi wanda bisa ga dukkan alamu ya sa wani sansanin sojin sama na amurka da japan ya bayar da umarnin neman mafaka jirgin icbm na koriya ta arewa ya yi tafiyar sama da sa'a guda kafin ya fadu a yankin tattalin arzikin japan na musamman a cikin ruwa mai tazarar kilomita 200 yamma da lardin hokkaido a arewacin japan a cewar jami'an japan a shafinsa na facebook sansanin sojan sama na misawa wani sansanin haɗin gwiwa tsakanin amurka da japan a tsibirin Honshu da ke arewacin kasar ya ce hukumomi sun bayar da umarnin fakewa a matsayin wani mataki na rigakafi ba tare da an bato makami mai linzami na Koriya ta Arewa ba. Dangane da mayar da martani, Amurka da abokiyar kawancenta Koriya ta Kudu sun gudanar da atisayin haɗin gwiwa na jiragen sama da suka hada da jirgin yaƙi na F-35A da suka kai hare-hare a cewar ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu. Ranar Lahadi mai zuwa ne za a fara gasar cin kofin duniya ta maza a ƙasar Qatar, inda magoya baya Afirka ke sha'awar kwallon kungiyoyi biyar na nahiyar da za su fafata a gasar. Tawagar kwallon kafa ta Kamaru, Indomitable Lions, ɗaya daga cikin kungiyoyin kwallon kafa da suka fi kwarjini, za su haɗu da kungiyoyin kwallon kafa na Ghana, Morocco, Tunisia da kuma mai rike da kofin nahiyar Senegal. Hatta ƙauyukan talakawa masu nisa da ba su da wutar lantarki suna hada kuɗi don sayan talabijin da samun wutar lantarki ta yadda su ma za su iya kallon gasar cin kofin duniya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla. shugaban hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya abdulrashid bawa ya ƙara ba da tabbacin cewar hukumar na ƙara sa ido a kan wasu gwamnonin ƙasar inda ake samun bayanan sirri kan sun jibge makudan kudade a gidajensu da kuma ko kuma maɓoyarsu wannan da ya zo ne a daidai lokacin da najeriya ta gabatar da kudirin sabunta takardar kudin ta naira a cikin tsakiyar watan disamba wakilinmu a abuja umar faruk musa ya tuntuɓi abdulrashid bawa shugaban na efcc domin jin ƙarin bayani kamar yadda ka sani ba wai laifi ba ne a ce kana da kuɗi a gida kana rike da su yana zama laifi ne idan ka wani cinikayya ka ba da wani kuɗaɗe a matsayinka na miliyan biyar ko kuma kamfani miliyan goma aka ce sai ka je ta banki ka yi so mutane ne ke ta kawo muna intel kuma muna da muna ta kokarin da bincikawa mu gani shin haka din ne ko ba haka din bane so abubuwan suna suna karuwa kuma muna nan muna sa ido kuma muna godiya ga yan Najeriya da taimakon da suke bamu kuma muna kira da cewa su kara taimakawa su faɗi wa'annan ah, wuraren muna kuma kara duba Allah ya muna godiya. Wannan intel da kace kana nuhin bayanan sirri wato 'yan ƙasa ne suke baku bayanan sirri cewa ko waɗansu gwamnonin da suka aje irin wannan makudan kuɗaɗe tsaba a gidaje? kwarai kuwa to amma me yasa har yanzu ba ku fitowa ku faɗa ma 'yan ƙasa sunayen wa'annan gwamnonin domin inda akwai tabbataccen bayanan nan ai kamata a sani tunda ko da ba a kai su kotu ba tunda suna da kariya ta kundin tsarin mulki amma akalla 'yan ƙasa za su sa ido su gani ko? eh to ne zai canza ai ana dubawa ne kamar yadda na ce an ce akwai kuɗi a nan to sai an je an duba wani din eh haka ɗin ne kila turo wa'insu da suka bada wani labarin na asiri din da sauransu to amma duka wa'annan abubuwa idan lokaci ya yi ga 'yan Najeriya za su sani ya kamata su sani yana yiwa ma din abubuwan da aka faɗi din ba aka din bane to amma dai ana nan an sa ido kuma ana nan ana ta duba ba ma wai sai jami'an gwamnati ba har wa'anda ba jami'an gwamnati ba wayanda suka bari akwai irin wayannan abubuwan da mutane ke ta bamu kashi-kashi. Amma bayani tabbatacce shine idan an ji kun sa ido akan waɗansu gwamnonin 'yan ƙasa za su yi ƙarfin gwiwa cewa lallai ashe wannan motsin da gaske ne kenan attajirai ko 'yan da abbarayen gwamnati su ma ba lallai ne su tsira ba tun da ba mamaki a samu bayanan sirri su ma a sa ido akan su ko? Eh to shine muke kasan tun da muka shigo ofis kamar yadda ka sani mukan rike waɗansu labaran da muke da su sai abubuwa sun dina sun tabbata kuma muna ta muna saboda yawanci duka irin waɗannan maganganun da ake ta yi na kaza da kaza shine ke ƙara ba ta ainihin wato kima ta mu Najeriya ga idanun duniya. Ya kamata irin waɗannan abubuwa duk da yake eh, 'yan Najeriya suna da rights san da wa'annan abubuwa su kuma yi tunanin da cewa to menene implication din wa'annan abubuwa ana ta rubuta su ana ta kaza da jaridu da matsalolin mu na kasa mai ci gaba to shi yasa muka yi ta taka tsantsan kuma muke son muna yin wa'annan abubuwa a hankali kuma doka ta ba mu cewa za mu iya yin haka shi yasa muke yin shi a haka so mutane su kwantar da hankalin su sai bincike yayi don ku ne yan jarida ke zuwa ta ai muna nan muna gwajin mutane a jarida muna kuma media trials a kafofin watsa labarai da ke ku kuka yi tacce mun haka da kuma yanzu kuma mun kama bakin mu shi kuma ya zama laifi don kuma mun yi magana kuma shi ma ya zama laifi. Abdulrashid Bawo kenan shugaban hukumar EFCC a tattaunawarsa da Umar Faruk Musa a birnin Abuja. a cikin watan disambar shekarar 2021 ne ghana za ta kara azama wurin aiwatar da rigakafin malaria a cikin karin gundumomi 51 kan wasu gundumomi 52 da aka gudanar da gwajin wannan dai zai kai adadin gudumomi zuwa 93 da za su shiga cikin wannan shiri inda ake sa ran yara 400 ne za su samu allurar rigakafin babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta ghana dr patrick kuma abuwaji ya ce ya shaida cewa akwai wato nasara da aka samu a cikin wannan aikin jarrabawan da aka yi ga dai ridwan muktar abbas daga birnin accra An dai soma wannan kurye shirin allurar rigakafin cutar malaria ne a shekara ta 2019 da kasashe guda uku kasar Ghana da Kenya da kuma Malawi. A shekara ta 2021 kasar Ghana ta yi rikodon masu fama da cutar har su miliyan 5.7 inda yara masu shekaru kasa da biyar ne sun kai miliyan 1.5 na wancan adadin yayin da 125 sun kamutu har lahira. An dai nuna cewar zantar da shirin cikin jihohi bakwai ya cimma wa sama da yara dubu ɗari hudu alluran dokta kuma abwaji ya ce ana sa ran so mazartar da shirin baki ɗayan ƙasar cikin watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. malaria vaccine Ci gaban dai da aka samu a baya-bayan nan dangane da maganin cutar malaria ya kara inganta. Masana ilimin kimiyya da sun ka hada da na gana sun yi aiki tukur wurin sarrafa maganin da zai rage yaduwar cutar da mutuwan yara. Billo da maganin RTS na malaria da Glasgow Smith Klein ya yi ya kara ba da kwarin gwiwa akan kariya da aikin maganin da ake rabonsa don kiyaye cutar tsakanin yara masana ilimin kimiyya da sun ka hada da na ghana sun yi namijin kokari wurin sarrafa maganin da zai rage yaduwar cutar malaria da mutuwar yara hukumar kiwon lafiyar duniya who ta kaice ta ce za ta kara himma wurin rabon maganin don tabbatar da bai yi karanci ba sa'an nan kwararrun kiwon lafiya sun tabbatar da cewar harfar yara da aka yi wa alluran suna iya kamuwa da cutar ta malaria akan haka a ci gaba da daukan sauran matakan kariya da aka sani wannan Wannan yasa na tuntuɓi Dr. Maryam Dauda na Kwalebo Teaching Hospital. Jama'a ya kamata mu yi farin ciki sosai don samun malaria vaccine ga abu ne mai mahimmanci amma wanga vaccine ga ba ya zo bane ya replace abubuwa da muka saba yi da mu dai continue muna kwana cikin gidan sauro muna yawan spray dakin mu isa wanga vaccine ga ya dai zo ne ya kara taimakawa da dai prevention of malaria. Ko yaya ake yi a gane cutar malaria ke damun mara lafiya ga haulata Yakubu jami'a ce a ɗakin binciken kiwon lafiya. Akwai labin farkon da ake bar a yi shine first response. In ya kai first response in ya zo negative ba shi ke gwadawa bai da malaria ba. Akwai federal test da ake yi, akwai test da ake yi gaba kuma shine BF a yi blood film kan slide sha duba under the microscope malaria nan akwai daban-daban akwai falciparum akwai ovary akwai daban-daban kaban guda fudu amma shi na farkon nan shi yana gwada bi falciparum nan kawai yake Rick Wanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Muktar Abbas da wannan rahoton kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. 满足。 yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman wato akan kokarin tabbatar da lafiya zaman lafiya da gwamnatin kasar kamaru take yi wanda muhammad awal ya haɗa mana gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi yunkuri na sake wani zama na musamman domin ganin irin yadda za ta hanyoyin zaman lafiya a faɗin kasar karo na biyu kenan da za irin wannan zaman a faɗin kasar musamman a bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila anda a yanzu haka suke ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema a raba ƙasar gida biyu ko kuma su balle daga kasar jamhuriyar kamaru ministan cikin gida mr atanga nji ya yi taro da gwamnoni goma na kasar jamhuriyar kamaru domin neman kawo ingantaccen tsaro a kasar jamhuriyar kamaru muna wannan taron ne ba don komai ba domin maido da zaman lafiya a kasar mu gwamnan jihar arewa maso yammacin kasar jamhuriyar kamar musta adoblele afrik shi ma ya ce wannan zaman da za mu yi shine ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma matasanmu da dama suna cikin dazuzzuka ya kamata a yi wannan zaman domin yafe wa juna kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa a kanmu zai cimma ruwa a kasar kamaru shi ma gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya ce ya cancanta a sake wannan zama karo na biyu domin yin hakan yana da matukar mahimmanci a wajenmu shugaban wanzar da saman lafiya na kasar jamhuriyar kamaru kuma shugaban yaƙi da ta'addanci a kasar khalifa alhaji uba abdulrazak ga kuma irin hirar da muka yi da shi kaga yanzu duniya ga baki ɗaya tana cikin rikicewa to amma ko ta ina ba ma a nan ƙasar kamaru ba ko ta ina ana neman zaman lafiya. To yanzu a ah, me za ka faɗa akan wannan kira da gwamnati ta yi wanda za a yi zama na biyu domin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Kamaru musamman bangaren arewacin ƙasar Kamaru an da Boko Haram eh. suke kai hare-hare da kuma bangaren 'yan awari eh. na ƙasar Kamaru me za ka faɗa mana eh, yanzu Khalifa na me wanzar da zaman lafiya. Na abin da zan faɗa a madadina a madadina na Khalifa mai kokari da zaman lafiya a duniya ga baki daya da kuma yaƙi da ta'addanci eh, a nan ƙasan kamaru dai gwamnati allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni ɗaya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasar kamaru musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan boko haram na da fitinan 'yan aware to kasan gwamnati ba zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawwa domin kaga gwamnati ba zai sai makami da kuɗin 'yan adam kuma ya je ya to shine mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya don zaman lafiyan nan shi ne don ba abin da za same shi da karfi ko ka samu abu da kwace to nan abin ba karko amma aka samu a cikin zaman lafiya a cikin nutsuwa a cikin gaskiya to kowa zai ci daɗi. Matasa me za ka ce musu a daidai wannan lokaci? Yawa matasa kuma masu korafi a'a gwamnati bai ba mu aiki ba a'a gwamnati idan ce zai ɗauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa ai mun aikin ba yawa na gwamnatin ma idan ce kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati ka gani ofishin ma kalilan ne kuma muna nan al'umman matasa dewa waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati barayi ne dai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani kowa ya nemi tattalin arzikinsa alhaji ali mai fada a ce a asibitin hujja kamaru kuma dan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a kasar kamaru. lalle ko taron da aka yi na da gwamnoni guda goma na kasar kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister wannan eh, sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani za'in kuma ko shekara guda ana haɗa kawunan eh, gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci amma wannan taron ya zo da wani misalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummarsu ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana wato arewa mai nisa da kuma bangaren mai amfani da harshen ingilishi ana gani dai abin yayi kamari ne yanzu an kai da cewa sojoji da yawa suna bata rayukansu da kuma yi aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su wato aka yi kidnapping su kuma da ake tambaya eh, a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su. Alhaji Habibu Inuwa shi kan ga launi ba jiyau ba an da 'yan ta'adda suka da shi kan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana game da taron da aka je kasan ingilishi wanda gwamnati ta hada wanda za a je na samu a yi zaman lafiya ka tambaye ni ya nake gani eska za a samu eh, galaba a wannan taron eh, to niyan ɗaya yana da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron wanda ma suka haɗa taron da za a gajeci 'yan ta'adda masu rike makamai da abin na da kyau amma tafiyan da suka yi nan na kiraye-kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun ganin sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗa wato dai kamar dai 'yan sanda a sa suka tafi waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan a sa mutane kamar 'yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗa wa gwamnati gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya taron nan zai wuya a samu zaman lafiya dole sai an kira 'yan dajin nan wanda suke rike da makamai kwanaki can kaji abin da ya faru aka baza a gari cewa shi general marshal an kama shi an kashe shi aka nuna fotuna a foton wani foto ne na barazana ba shi ba ne kwana biyu uku ai ya fito ya magana ai ya faɗa ya ce duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi to kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau to wannan duk ba za su samu zaman lafiya da shi an yi zama a kan tebur da 'yan gwamnati din da ɗan ta'addan din da 'yan siyasa din sannan a sasanta a nan ne za a samu zaman lafiya kaji ainihin dalilan da zai sa taron nan ba za a yi galaba ba yau bangaren ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da masu dauke da makamai da kuma hukumomin tsaron kasar jamhuriyar kamaru haka zalika shekaru goma sha hudu kenan kasar kamaru take samun hare-hare ta bangaren jihar arewa mai nisa inda kasar kamaru ta iyaka da kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar chadi da kuma kasar jamhuriyar nijar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla a gaishe ka sai dai ka yi disa ka gabatar ne da shiri na gaba wasanni a takaice. kasancewa za a fara gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa ranar 20 ga watan nuwamba shekarar 2022 nan karo na 22 a kasar qatar wanda kalan farko kenan da kasa za ta karbi bakuncin hada gasar cin kofin duniya coach umaru ya yi mun karin haske kan yadda kasar jamhuriyar kamaru ta tsinci kanta a gurbin na ta ga yadda shirya ta kaya eh shi sha'anin zancen kwallon kafa wani abu ne daban wanda yake ba zata na shigowa ciki sabila da idan ka duba ka gani brazil da serbi da swiss wato ekip kwallon kafa ne wanda ike kai kanka kasancewan suna da kwazo suna wasa to amma kamaru mu abun da ya samu ba a cire tsammani a kamaru ba wani abu ne yake sa kamaru take kwazo ba akwai zuciya akwai dama abin da yake damu saboda dan kuci-kucin maganan da yake fitowa za mu je wasan kofin duniya to yanzu mun samu wanda yake tafiya yake ya tsara sha'anin zancen kwallon kafa na federation kamar da football to shi sa muna tsammanin cewa wasan da za a yi nan za a fafata da mu saboda kamaru mun tafi akan cewa. ba mu tafi ne don mu je rakiya ba a'a mun je ne mu ma za mu je mu nuna kwazon mu saboda haka abun da mutane suke faɗa ta baya bayan suna ce kamaru in sun je da su sha kashi abin nan shi sha'anin kwallo haka yake abin da baka zata ba sai ka zo ka ganta ta fito a filin kwallon to kasancewar kasar ah, ghana ta kara da kasar swiss ah, wanda yake a ah, kasar ghana kuma ta yi da ke kasar swiss kana ganin cewa kasar kamaru za su iya taɓa kwana muku gani a gaban wannan rabu da sha'anin zancen wasan wasan wasan sada zumunci ne wannan domin ka san cewa waɗansu ma suna ba sa so a washe gari za a yi wasan kofin duniya a zo ana wasa ba domin idan dai ɗan wasa ya san cewa ya ji ciwo a wannan wasan ɗin wato ba zai wasan ba zai kofin duniya ba shi sa kake ga waɗansu ke daga kafa domin an yi wasa ikipta da ke wani abin na irin wannan wasa ana washe gari za yi wasan kwallon duniya domin ba za ka samu cewa 'yan wasa sun zage suna wasa ba saboda kowa na tsoron kafansa kada ya je ya ji ciwo kaga kamar dan wasan wani dan wasan kamaru da ya zo aka yi wasa a wajen practice a wajen wajen antrenin motsa jiki a nan ma zai samu ciwo kaga shi ba zai tafi ba dole za a canja shi to saboda haka idan dai ana irin wasa irin wannan ana gobe za a buɗe wasan kwallon kafa waɗansu 'yan wasan ɗin sama-sama suke yi ba su ba da ƙarfin jikinsu saboda ana tsoron ciwo kasashen afirka wanda za su tafi ƙasar kasa eh kasashen afirka mu mun san cewa idan mun yi kwazo mu tafi na fili ta biyu hmm. to idan kowane ekip din afirka idan dai ya fita ya je Eh, eh, eh, juyi juyi na biyu mm. to a zamanin mun san cewa an yi kwazo amma a tafi da niyan cewa za mu je mu ɗauko kofin duniya wannan zai yi wuya da gaske muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla yanzu kuma ga baban da labarai a takaice Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI, Christopher daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi Christopher ya faɗa jiya Alhamis cewa hukumar FBI na gudanar da bincike kan gudanar da ofisoshin 'yan sanda ba bisa ka'ida ba da kasar Sin ke yi a New York na Amurka. Daya daga cikin ire-iren waɗannan ofisoshi da kasar China ke aiwatarwa a kasashen duniya da hukumar ta FBI ta sha alwashin dakatar da ayyukan jami'an tsaron Beijing a Amurka. Da yake magana yayin da yake ba da bahasi gaban kwamitin tsaron cikin gida na Majalisar Dattawa. Ri ya ce hukumar FBI tana sane da zaman waɗannan ofisoshi. Wata gobara da ta lagume wani ginin bene mai hawa uku a arewacin zirin Gaza ta kashe akalla mutane ashirin da ɗaya, a cewar kungiyar Hamas ta Falasɗinawa da ke da iko da yankin. Hamas ta ce gobarar ta tashi ne a hawa na uku na ginin da ke sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke da yawan jama'a. Hukumar tsaron farin kaya ta Hamas a Gaza ta ce wanda ake ajiyewa ne a ginin ya kama da wuta amma bata bayar da wani ƙarin bayani kan yiwuwar abin da ya haddasa hakan. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sauran wasu shirye-shirye. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya gabatar da ya gabatar da shirin da kuma sa'ida hamdun da ta ba da umarni da ma injiniya mu na wannan daren baba ya kuma makeri da daga birnin washington dc yake sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama salamu alaikum